Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صلي عليه وآله Hausa biyu hace ne aka kamo a cikin shirinsa na safe. Zango na farko a shirin shirin da muka saba muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a jerin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayansa muna ɗauke da shirin nan na ra'ayoyin ku masu saurare.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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirinmu na safe na farko kenan a wani ranar ta Juma'a. To jerin shirin da muke ɗauke da zasu zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. su. Ministar Burtaniya ta sanar da yin murabus daga matsayin shugabar jam'iyyar conservative iran ta yi watsi da zargin cewa tana bai wa rashin jirage na yaƙi marasa matuƙi domin kai hari a ukraine tare afirka ta sanar da ranar da za a yi shawarwarin zaman lafiya a kan rikicin yankin tigray na ƙasar habasha to kuma ga labaran da ke da ke prime minister birtaniya liz truss ta sanar a jiya alhamis cewa ta yi murabus daga shugabancin jam'iyyar conservative ban shafe makonni shida akan wani mukami a cikin wani jawabi wanda ta yi daga titin downing truss ta ce ta hau kan kargar mulki a cikin rashin kwanciyar hankali iyalai sun damu matuƙa da yadda za su biya kuɗaɗe yakin ukraine da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki na duniya sun taimaka matuƙa wajen jefa jama'a cikin irin wannan yanayi ta ƙara da cewa jami'ar conservative ce ta zaɓe ne domin in yi ƙoƙarin kawo sauyi a cikin lamura kuma mun yi abin da ya kamata mun yi alkawali dangane da kyautata farashin makamashi inshorar ƙasa kuma mun yi tsari na hangen nesa akan rage haraji trust wadda ita ce ta farko wadda ta rike mukamin prime minister na lokaci mafi karanta a tarihin birtaniya da majalisar dokokin kasar ne suka matsa mata lamba a kan murabus bayan da suka tare harkokin cikin gida ta murabus daga kan mukaminta wanda kuma hakan ya jawo rudani a cikin jam'iyyar wanda hakan ya sa alatilas aka yi kira gare ta da ta sauka kan mukamin nata tehran ta yi watsi da zargin cewa ta mika jirage marasa matuka domin yin amfani da su a yakin ukraine tana mai jadar cewa waɗannan zarge-zarge ba su don tushe balantana makama ta kuma buƙaci ukraine da ta samar da wasu ƙwararren dalilai da za su iya tabbatar da waɗannan zarge-zarge bisa buƙatar ƙasashen amurka da burtaniya da kuma faransa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da wani zama na sirri domin tattaunawa akan zargin yin amfani da jirage marasa matuƙi na ƙasar iran da suke cewa rasha ta yi amfani da su wajen kai hari a ukraine gaba dai iran ta yi watsi da waɗannan zarge-zarge inda ta jaddada cewa tana buƙatar a kawo ƙwararrun dalilai da za su tabbatar da hakan wanda kuma hakan ba shi da wani tasiri akan kuduri mai lamba ta 2231 na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya wanda yake da alaƙa da batun yarjejeniyar nukiliya a nata bangaren ita ma gwamnatin kasar rasha ta yi kausar suka akan makircin da aka kitsa a taron kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya tana mai jarida cewa wakilan kasashen yammacin turai ne waɗanda suka gabatar da wannan batu amma ba tare da wata shaida da za ta tabbatar da zargin nasu ba ta jama'a masu warkar da sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin kasar habasha ta sanar a wannan alhamis cewa ƙungiyar tarayyar afirka ta sanar cewa za a gudanar da tattaunawar zaman lafiya a ranar 24 ga watan oktoba a kasar afirka ta kudu domin kokarin warware yakin da aka kwashe kusan shekaru biyu ana gubzawa a yankin tigray hukumar tarayyar afirka ta sanar da cewa za a gudanar da tattaunawar zaman lafiya a ranar 24 ga watan oktoba shekarar ta 2022 afirka ta kudu mun tabbatar da anera mu ta shiga wannan tattaunawa in ji mai ba firaministan kasar habasha abi ahmad ridwan hussein shawara kan harkokin tsaro a shafin na twitter tigray yanki ne wanda ya taba zama wurin yan bude ido tare da majami'u da aka sassaka su da itace da wuraren ibada na musulunci da kuma littafin nan na giz amma kuma ta zama wurin yaƙi mafi muni daga bisani tsakanin dakarun gwamnati da kuma na 'yan awaren yankin tigray a ɗaya bangaren kuma faɗan neman iko da yankin na tigray wanda aka daɗe ana ganin cewa shine mabuɗin mulki a ƙasar habasha ko kuma wani ɓangare na absiniya a tarihi hakan ya mayar da lamurra baya a ƙasar habasha wadda ta fara samun ci gaba a cikin sauri kafin fara yakin rahotanni daga taron najeriya na cewa jami'an rundunar 'yan sanda a jihar lagos sun harba barkonan tsohuwa akan masu gudanar da zanga-zanga waɗanda suke gudanar da ita domin nuna jimami na tana shekaru biyu da kisan da ake zargin cewa an yi wa mutane a kofar leke da ke cikin jihar lagos jaridar daily nigeria ta bayar da rahoton cewa masu zanga-zanga waɗanda suka yi tattaki yana a matsayin wani bangare ne na bukukuwan tunawa da zagayewar ranar sannan kuma an ce sun yi gama da 'yan sanda waɗanda suke ɗauke da makamai da aka tura domin karatar zomar fitattun jarumai waɗanda suka hada da folarin falana mawakin najeriya wanda aka fi sani da fals suna suka jagoranci wannan fita ta wannan alhamis a cewar sanarwa da aka rabawa manema labarai motocin da ke jerin gwano za su bi kofar karbar haraji suna daga tutocin najeriya tare da raira taken end sars To jama'a masaurare karshen labaran duniyar kenan. To a da Abdullahi Salihu Usman ka sana ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu saurare Eh, barkan ku da haka, kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyarmu a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a sassan duniya a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo batun matakin da ƙasar Australia ta ɗauka ne na janye furucinta kan amincewa da dukkanin birnin Kudus a matsayin fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. sabuwar gwamnatin australia a wannan mako ta yi watsi da matsayin da kasar ta dauka na amincewa da daukan birnin kudus a matsayin fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila wato gwamnatin kasar ta australia ta dawo daga rakiyar bakar siyasar amurka da na haramtacciyar kasar isra'ila ta shelanta yankin yammacin birnin kudus mallakin falastinawa a matsayin mallakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sabanin matsayin da tsohuwar gwamnatin kasar ta australia ta ɗauka na amincewa da bakar siyasar kwacewa falasinawa yankunansu bayan sa'o'i kaɗan da sanarwar da sabuwar gwamnatin australia ƙarƙashin jagorancin prime ministan ƙasar anthony albanese ta fitar kan sabuwar matsayinta dangane da birnin kudus ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gayyaci jakadan ƙasar australia a haramtacciyar ƙasar ta isra'ila domin bayyana masa rashin jin daɗinta kan sabon matsayin da gwamnatin ƙasarsa ta ɗauka kamar yadda kafar watsa labaran rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar ƙasar isra'ila ta sanar hakanan Firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yair lafit ya yi kakausar suka kan matakin da sabuwar gwamnatin australia ta ɗauka a matsayin mai da martani cikin gaggawa sannan ya kara da cewa babu abin da za mu iya kan haka sai dai fatan ganin gwamnatin australia ta fuskanci wasu batutuwa cikin tsanaki da kwarewa har ila yau a bayanin da ofishin Firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya fitar ya jaddada cewa dukkanin birnin Kudus zai ci gaba da zama mallakin haramtacciyar ƙasar Isra'ila na har abada kuma babu abin da zai canza wannan matsayi a cewarsa. A nata ɓangaren hukumar cin ƙwarya ƙwaryar gashin kan Falasinawa ta yi maraba da wannan gagarumin matsayi na sabuwar gwamnatin ƙasar Australia inda ministan harkokin jama'a kuma sakataren kwamitin zartarwa na ƙungiyar 'yan Falasɗinu Hussein Sheikh a shafin sanatotar ya bayyana cewa muna jinjinawa wannan mataki da ƙasar Australia ta ɗau doka kan birnin Kudus da kuma jaddada kiranta kan ganin an samar da kasashe biyu kamar yadda ƙudurorin ƙasa da ƙasa suka shimfiɗa da kuma ikirarinta cewa makomar mallakar birnin Kudus ta dogara ce kan aiwatar da shirin ƙasa da ƙasa na dindindin da ya tabbatar da halarcin samar da ƙasar Falastinu mai cin cikakken gashin kai da zai rayu kafaɗa da kafaɗa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Shi ma Ammar Hijazi mataimakin ministan harkokin wajen hukumar cin ƙwarya ƙwarar gashin kan Falastinawa a harkokin da suka shafi alaƙa tsakanin ƙasashe ya bayyana wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa hakika matsayin da tsohuwar gwamnatin ƙasar Australia saudiya ta ɗauka na wa bakar siyasar ƙasar amurka da haramtaccen ƙasar isra'ila kuskure ne babba don haka al'ummar falastinu tana goyon baya tare da ƙarfafa sabuwar gwamnatin australia kan matakin da ta ɗauka na neman ganin an wanzar da adalci kuma falasinawa suna fatan ganin sauran kasashen duniya sun goyi bayan waɗanda ake zalunta tsawon shekaru masu yawa kamar yadda ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta Falasɗinu, ta bayyana farin cikinta da murnar ganin wannan kyakkyawar matsayi da ƙasar australia ta ɗauka tana mai siffanta shi a mataki na kwarai akan tubalin adalci kuma mataki ne da zai buɗe hanya ga sauran ƙasashen duniya na ganin sun gyara kurakuran da suka tabka a baya na biye wasan rai ta hanyar amincewa da haramtacciyar ƙasa 'yar mamaya domin dawo wa al'ummar falasɗinu haƙoƙinta kuma ko ba daɗe ko ba jima falasɗinawa za su kai ga haƙoƙinsu na tushe ministar harkokin wajen kasar australia penny wan ta sanar da cewa gwamnatin australia mai ci yanzu ta dawo daga rakiyar matakin da tsohuwar gwamnatin kasar ta prime minister scott morrison ta dauka ta amincewa da ma mai dukkanin birnin kudus a matsayin fadar mulkin haramtacciyar kasar isra'ila tana mai fayyace cewar kasar australia tana daukan birnin na kudus a matsayin tushen warware matsalar rikicin falasinawa da yahudawan sahayoni niya hakika raba birnin kudu tsakanin falasinawa da haramtacciyar kasar isra'ila ya zo ne bayan yakin shekara ta 1948 wadda yakin ya faru ne tun a ƙarshen shekara ta 1947 zuwa 1949 amma ya fi shahara da yakin shekara ta 1948 inda bayan yakin duniya ta cimma matsayin raba birnin Kudu zuwa gida biyu kashin gabashi da yammaci kuma zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya fitar da kuduri kan haka mai lamba 181 da nufin samun damar warware rikicin falasinawa da yahudawan sahayuniya musamman kafa ƙasashe biyu da za su rayu kafada da kafada yankin gabashin birnin kudus aka mallaka wa haramtacciyar kasar isra'ila yayin da yankin yammacin kudus aka mallaka wa falasinawa sannan a shekara ta 1950 haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da yankin yammacin birnin kudus a matsayin fadar mulkinta musamman saboda burin da take da shi na ganin duniya ta zuba hannun jari mai yawa da nufin samar da ayyukan yi ga yahudawan sahayuniya da samar da gwamnati mai karfi da za ta samu amincewar kasashen duniya baya ga shirin shirinta na kafa wata shahararriyar jami'a da wuraren ibadun yahudawa masu girma da kuma uwa uba gina babbar majalisar dokoki wato kiniset da haka zai sanya birnin ya zame fadar mulkin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila bayan da yahudawan sahayoniya suka fara samun karbuwa daga wasu kasashen duniya sai kuma gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta gwada haɗamarta ta neman kwace yankin yammacin birnin kudus mallakin falasinawa ta hanyar koran falasinawa daga yankin yammacin birnin kudus domin mame yankin da karfin tsiya sannan majalisar dokokin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kenneth ta fitar da wasu kudurori na kashin kanta da suke nuni kan mayar da yammacin birnin kudus mallakin haramtacciyar haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda kungiyoyin yahudawan sahayuniya suka dinga watsa farfagandan cewa yankin yammacin birnin kudus mallakin haramtacciyar kasar isra'ila ne a bayan yakin kwanaki shida da aka gwabza tsakanin gamayyar kasashen larabawa da suka hada da masar siriya jordan da iraki a bangare guda da kuma haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta 1967 inda yakin ya kai ga samun nasarar haramtacciyar kasar isra'ila tare da mame wasu yankunan gabashin birnin kudus da dukkanin yankin gabar yamma da kogin jordan sannan a shekara ta 1980 gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana aniyarta ta mame yankin gabashin birnin na Kudus tare da shelanta dukkanin birnin na Kudus gabashi da yammaci a matsayin fadar mulkinta shelar da ta fuskanci mummunan bore daga bangaren Falasinawa da adawa mai tsanani daga gwamnatocin kasashen duniya da kuma kungiyoyin kasa da kasa sakamakon haka ministar harkokin wajen kasar australia penny wan ta jaddada cewa kasarta tana nan akan alkawarin tabbatar da shirin samar da kasashe biyu biyu na falasinawa da na yahudawan sahiwaniya da za su rayu kafaɗa da kafaɗa da juna kuma tana jaddada matsayinta na rashin goyon bayan duk wata siyasar da za ta kawar da wannan hangen nesan siyasar da nufin ganin an cimma zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin bangarorin biyu da suke rikici da juna don haka ofishin jakadancin kasarta zai zauna a birnin tel aviv kuma zai ci gaba da kasancewa a can tun a shekara ta 2018 ce gwamnatin da ta gabata ta masu ra'ayin rikau ƙarƙashin jagorancin firayim ministan ƙasar scott morrison ƙasar australia ta ɗauki matakin biyewa bakar siyasar ƙasar amurka ta wancan lokaci ƙarƙashin shugabancin donald trump na yin furci da yankin yammacin birnin kudus a matsayin mallakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da haɗa dukkanin birnin gabashi da yammaci a matsayin fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila isra'ila maimakon birnin tel aviv kuma wannan mataki na tsohuwar gwamnatin australia na amincewa da yankin yammacin birnin kudus a matsayin mallakin haramtacciyar kasar isra'ila ya fitar da kasar daga sahun kasashe masu goyon bayan wanzar da zaman lafiya da adalci a rikicin yankin gabas ta tsakiya musamman rikicin yankin falasino bayan tsawon lokaci tana kira kan warware rikicin kan tubalin adalci tsohuwar gwamnatin australia ta prime ministan kasar scott mary khorasan ta ɗauki matakin shelanta mayar da ofishin jakadancin ƙasarta zuwa birnin kudus maimakon birnin tel aviv ne sakamakon bakar siyasar tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump da ta shelanta dukkanin birnin kudus a matsayin mallakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tare da yin kira ga duniya kan mayar da ofisoshin jakadancin su zuwa birnin kudus da nufin sarayar da haƙƙin falasɗinawa na kafa 'yantacciyar ƙasarsu mai cin cikakkiyar gashin kai da birnin kudus zai kasance fadar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 Asalamu alaikum gidan rediyon janahoriyar musulunci na Iran. Mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara gusa lokal gamin magani. A yau tsokaci na zan yi shi ne kan taron da wata kungiya ta kira a jihar Kaduna wanda ya kunshi gaba ɗaya 'yan takarkarinmu na Najeriya waɗanda za a je a gana da su. To a gaskiya wannan ganawa muna fatan Allah ya sa wannan zama ya zama mai 'yan ƙasa alhairi kuma ya sa wannan zama da za a yi allah ya kawo fahimtar juna a ciki kuma allah ya sa wannan zama da za a yi allah ya sa shi ne zai kawo ƙarshen wa'innan rikitattun da muke fama da shi a ƙasar mu ta najeriya da kuma abin da ya shafi harzuka 'ya'yan talakawa daga cikin harkar banga da basu magunguna kwayoyi na shaye-shaye da aduna da sauransu muna fata ubangiji allah ya sa wannan zama zai amfana a wannan bangare mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal gamiyan magani salamu alaikum wa rahmatullahi ala barakatu mu da wannan lokaci ina yi wa 'yan wannan gida fatan alkhairi kira na ga gwamnati na tarayya domin gaskiya muna buƙatar gyare-gyare na sholda da titina musamman daga jihar kano abin da ya kai adamawa ka ɗau ƙaramin misali ma daga kano zuwa boda jigawa daga nan ka ɗauka ka tafi tsakanin boda jigawa da bauchi shi daga bauchi ka ɗauka zuwa gombe daga gombe ka tafi adama wannan hanya tana buƙatar gudunmuwar gwamnatin tarayya allah ya mana jagora a wala mjn daga karamar hukumar ta kai jihar kano ma salam salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu da farko sunana da mai kwamfuta mayama ina kiran ku daga mayama local government kebistan najeriya ina daga cikin membobin ƙungiyar murya matasan lahiyar afirka hakikanin gaskiya yan takara tun kama daga shugaban kasa yan majalisu da sanar gwamnatoci sun fara yaƙin neman zaɓe ko kuma ya shiga birni da karkara wurin neman kuɗaɗen talaka to yana kira ga talakawa kamata ya mu yawa kan makiya maleli duba da irin yadda muke tura mota tana tashi tana watsi da mu saboda haka kamata ya mu zaɓi cancanta ba jam'iyya ba kada ka ce wai kai za ka yi za ka yi tun daga shugaban ƙasa har kansila a fatan ka kamata ya kai cancanta domin gudun fada gidan jiya suna na haɗa ne kwamfuta mai makuta tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Umar daga unguwar Sabon Gari ga Magaran Jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da dawowa daga yakin aiki da asu kai to gaskiya wannan dawowa mu abin ya mana daidai kuma ya kamata a ce gwamnati ta ci gaba da tattaunawa da malaman nan domin ganin haka ba ta sake kasancewa ba tunda gaskiya su ɗalibai a wannan tsarin su su aka shiga su da mutum ya yi wajen wata takwas ba tare da yana zuwa makaranta ba kenan wannan dawowar da aka yi haka ya kamata daman tun harkon abin ma a ce gwamnati ta tattauna da su an ci gaba da karatu na gode ku tashi lafiya mai magana a laji omar daga unguwar sabon gari da magaram shambu Assalamu alaikum warahmatullahi sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran. Mai magana Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Ina so ku bani dama a wannan karo in tofa albarkacin bakina akan yan majalisar dokoki da suka nemi da a kafa dokar hukunta masu luwaɗi da maɗigo. Hakan kwarai mataki ne mai kyau kuma ya yi daidai da shari'ar mota musulunci ya kamata a hudo dokar da za ta hukunta su domin tsare a nan gaba kala ya kasance a nan kasar ma ana yin irin wannan abu abu allah ya kiyaye allah tsare mu gabaki daya allah kawo mana kwanciyar hankali da ci gaba a cikin kasashen mu na afirka gabaki daya assalamu alaikum radio voh tehran mai muku magana alkasum ne daga nan agadez jamhuriyar niger a yau na shigo shirin ina son ba da ra'ayi na saman jihar mu ta agadez to gaskiya abubuwan da suke faruwa cikin idan kwanakan nan cikin jihar agadez gaskiya mu ba mu saba ganin su ba ta yaya za a cewa ran mutum ya zama kamar diba komi ba a ce an kashe mutum ko kuma aitariya an kame moto aitari najeriya an kame sinariya gaskiya mu wanga abu yana ba mu mamaki muna jin hankali da hukumomi na jami'an tsaro da kuma su talakawa dole sai sun ba da haɗin kai wajen kawo ƙarshen wannan abu in aka diba aka da san ga abu ba amma kwana biyu sai ka ji an ce an kashe mutum an tare an kama kaza to gaskiya muna jin hankali dole su jami'an tsaro sai sun fidda wannan girman kai da suke yi wajen mu'amala da mutanen gari an ce ba a cin gari sai da dan gari kenan in suna so wannan abu a rinka samu kafin su faru ma a rinka samu masaniya ta sirri sai sun ka haɗaka da talaka talakawan gari ba wai suna kore su ba sai ga jami'in tsaro ba ruwan shi da talakan gari kenan kaga wannan bai wasu samu bayanai wanda za a sa cikin jihar a samu kwanciyar hankali assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na ta'iran muryar jamhuriyar musulunci ne magana isu ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗaɗe da magaram yau zan yi tsokaci ne a dangance da wani bore da yan jami'ar nan birnin da magaram suka yi wanda aka yi ta jefa barkonan tsohuwa wance barkonan tsohuwa ne to ya kamata gaskiya a koken da suka huto suka bayyana ya kamata a amshi wani koken nasu domin ba abin ba na su kaɗai ba ne damuwar ganin cewa hakika wannan hanya da ta tashi daga damagaram ta fita daga gari ya kamata a tausaya a gyara ta domin kullum ana samun haɗarurruka a wannan hanya kuma hanya ce wanda babbar hanya ce ta mutu da magaram kuma wanda manyan motocin wannan masu dakon mai suke bi kenan ya kamata a gyara domin a magance wannan matsaloli da suke faruwa akan hanyar nan nagode Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na gwani lawan Ali Gamadan ku bani dama ne tsokaci dangane da soke takarar to Aisha Dashiru to gaskiya mu dai a 'yan Najeriya ba mu ji daɗin wannan soke takarar tata da aka yi ba domin dai gaskiya ma a Najeriya nan tamu ba a ba mata 'yanci na ba su dama su ga madafin iko na siyasa don haka gaskiya muna kira da gwamnati da ta rinka warewa mata a kujeru masu tsoka domin mata fa suna da imani da tausayi a cikin zukatansu don haka inda a ce ana ba mata a kujeru masu nauyi masu tsoka ba iya maza ne zalla suke yi ba to mu a ganin mu za a samu a saukin wasu abubuwan na rayuwa domin za a samu tausayi daga mata misali kana uba a cewa ka haifi 'ya'ya maza ka haifi 'ya'ya mata to za ka ga cewa 'ya'ya matan nan fa sun fi tausaya maka domin duk lokacin da za su zo sai sun dan kawo maka wani abu shi kwa namiji dan ya riga da ya fice to fa ba ranar sake ganin to dan haka dai gwamnatin Najeriya gare ki bayyana ra'ayinka tare da VOH Hausa a wannan lambar ta WhatsApp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu har daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran, Radio Tehran, Radio mai ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu. Ina mako da kuwa fata na alkhairi. Eh zani dan sokaci bisa kan yan kasuwa na maradi auxiliar wanda ake cewa auxiliar kananan yan kasuwa. To wallahi kananan yan kasuwa in kwana kuke ko halka. Ku diba ku gani shagon da ma kayan ba su wuce jakka ashirin ko jakka hamsin amma sai ka ga an rubuto patanti ya taina ce an rubuta rubuta mai patent an rubuta mai patent to dan Allah in za zamatan za ya aza shago dan Allah ya je can fa can yanfo ya zo ya gaya musu su zo su diba su gani da mi da ne ya kwara amma haka kawai mutum ya tsari kasuwa babu eh, sharɗanta babu komi to don haka nan ne da abin da ya faru to auxiliar kuke da laihi ba ku za kuna gaya ma hukuma karɓa haraji ta ƙasa ku gaya mata ga abin da za ku yi ni ne ɗakwar bil malam adam sarki haiki na ƙasa baki da salamu alaikum Público. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai dangance da damar da kuke bamu muna tofa albarkacin bakin mu yau sokacin da nake son in yi bisa jihar mace ta su muna kira ga hukumomi na bariki da na galgajiya da talakawa kansu mu tashi tsaye da addu'a saboda wannan hali da muka samu kan mu ciki su a kwanukan ga bisa tare-taren mutane da kashe-kashe shekaran jiya nan wurin a aka tare mutane aka kame musu zinariya cikin gari mutane ɗauke da bindiga suka tare mutane suka kame zinariya kuma aka kashe wani mutum shi ma nan cikin gari ne kenan muna kira ga talakawa don allah dan annabi su ba jami'an tsaro goyon baya kamar wadda muke kira kullum saboda tsaron gari baya jami'an tsaro kadai za su yi shi ba saboda wani bi ba san abin da za ya faruwa ba kenan muna kira gare su kuma mu tashi da addu'o'i da mu da yara da mata mu tashi da addu'o'i ubangiji allah ka mana saukin wannan abubuwan da suka zo mana kwanukan ga ubangiji allah gajarce mana su mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadar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 tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da radio hausa voh a cikin shirinmu na safe yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu sauraro barkamu da warhaka kuma kuma barka mu saka tara da ku a cikin wani sabon mu na tarbiyyar iyali shirin da a cikin ne muke yin dubi kan harkokin shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fakin rayuwa kirin nan ne sabon muku ganin rajon boh hausa da ke nan birnin tehran da ne awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi ga fatan zaka ce tare da mu abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron allama hafiz muhammad sa'id jagoran hada ta islamic provocation da ke birnin kanan dawo da zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar yara da kuma fatan iyalai suna amfana da wannan shirin yau allama da soma ne kan batun tabbatar da tarbiyya in allama ya kimtsa bismillah rahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad domin tarbiyyar yara ta samu tabbata sosai da bukatar yaran nan su ji cewa su mutane ne kuma lallai kamar yadda yake an halicci babba da hadafi su ma an halicce su da hadafi sannan kamar yadda babba zai iya shiga wuta su ma za su iya shiga wuta a ba su misalin da imam hassan al-askari amincin allah su tabbata gare shi ya kasance ya ba da misali ga yara yayin da wasu ke ganin yana yawan kuka saboda tsoron ubangiji yana yaro karami sai suke ganin cewa shi ai ba zai shiga wata ba ai karami ne yake cewa da su na gaba ba ta idan za ta kunna wuta da itace tana fara kunna 'yan ƙananan ne sannan sai ta ɗosa na wutar ga manyan itace sai su kama ina jin tsoron ka in zama ƙananan da za a hura wuta da su wannan hikima babba daga imam alhassan al'askari imami na goma sha ɗaya daga wasiyan manzon Allah babbar hikima ce da ya kamata kowa ya kalle ta waɗannan yaran da muke renawa muke rashin kula da tarbiyyarsu idan suka samu rashin tarbiyya mu za su ƙona duk yaran da ba shi da tarbiyya gidansu zai ƙona duk yaran da ya jawo bala'i kan iyayensa za ta ƙare duk yaron da ya lalace kan al'ummarsa bala'in zai ƙare sakamakon al'ummarsa ce za ta girba mu duba sosai mu gani yaran da suka taso 'yan fashi da barayi da mutanen banza a unguwanni wayiyar zaman lafiya yaran da suke tasowa lalatattu wanda suke ba su tarbiyya fajirai fasikai musibar kanwa take karewa tana karewa ne kan al'umma baki daya bala'in al'ummar ce take girbarsa don haka mu sanya musu ma'aunai musamman ma ma'aunan da suka zo daga manzon Allah da halin gidansa ma'aunin cewa mutum shi alheri ne ko kuwa shi mutumin sharri ne mutum da kansa yana ganewa Allah yana cewa mutum da kansa ya sani shi yasa za mu ga ya zo a cikin alkafi juz'i na biyu shafi na ɗari da uku faɗin imam al-bakir amincin Allah ya tabbata gare shi imami biyar daga imaman gidan wilaya na ahlul bait amincin Allah ya tabbata gare su cewa idan kana so kasancewa kana da alheri kalli zuciyarka idan zuciyarka ta kasance tana son masu bin Allah tana kin masu sabansa to akwai alheri a tare da kai kuma Allah yana son ka amma idan zuciyarka ta kasance tana kin masu bin Allah tana son masu saba masa to babu alheri tare da kai kuma Allah yana kin ka kuma mutum yana tare da wanda yake so yaro a sanar da shi cewa ya kalli zuciyarsa me yake so a jarraba zuciyar yaro a tabbatar da me yake so suwa yake kauna suwa yake so wannan babban ma'auni ne sai a sa masa san ma'abota alheri ma'abota nagari a sa masa kin ma'abota sharri wanda suke masu saba ubangiji wayanda idan da za su koma bin ubangiji sai kuma yana son su domin san da ma'auninsa shine domin ubangiji wannan yana bin Allah to abin so ne wannan yana kin Allah yana saba masa yana cutar da mutane to abin ki ne sannan a sanya masa san kimarsa da darajarsa ya san cewa yana da kima yana da daraja domin mutum idan ya san darajarsa to zai shirya domin samun daraja ta sama amma idan yana jin ba shi da daraja ba shi da wata kima bayan da za a iya shirya don samun ci gaba zuwa daraja ta sama idan mutum kuma ya jahilci kimar darajarsa zai jahilci kimar waninsa amma idan ya san darajar kansa to zai san darajar waninsa domin zai san cewa kamar yadda yake da daraja nau'insa na mutane kowa ma yana da daraja. masu raro kan ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran. inda za mu ci gaba da jin bayanin allama kan batun mafificin sani shine mutum ya san kansa ko mafificin sani shine mutum ya san kansa waɗannan ruwayoyi da yawa sun zo a cikin usulul kafi juz'i na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da shida da shafi na ɗari biyu da casin da ta irshadul mufid shafi na ɗari da hamsin da takwas da gurar hikam juz'i na ɗaya shafi na 319 da shafi na 232 a wata waya, imam ali amincin allah ya tabbata gare shi na cewa duk wanda ya san kansa ya je matukar sani a watar waya, manzon allah sallallahu alaihi wa yana cewa duk wanda ya san kansa ya san ubangijinsa saboda haka tarbiyyantar da yara kan sanin kimar mutane da kimar ubangiji da kimar kansu yana da muhimmanci wajen ci gaban da shiryuwar su karbi tarbiyya sannan mu karfafi kawan musu da duk wani abun da yake gafala da jahilci a cikinsa domin idan mutum ya gafala ya zamanto rayuwarsa zai ta ayyukan da ba za su kare shi ba to zai bata lokuta masu yawan gaske duk aikin da ba zai amfane shi ba a ruhinsa ba zai amfane shi ba a duniyarsa to akwai gafala sosai a ciki wani aiki ne babba da yake hawa kan manyan mutane su nuna yawa yara manyan gobe wannan duk aikin da za su yi su yi tunani a cikinsa me amfanin duniyarsu da lahirarsu a ciki idan babu su bari su ringa zabar abin da zai amfani su duniya da lahira idan yaro ya zama yana tunani haka zai ci gaba sosai domin wannan tunanin ne zai sa shi ringa tunanin to me zan yi wanda zai amfane ni ya amfani iyayena ya amfani al'ummata wanda babu cutar wa'annan a ciki sannan me zan yi wanda zai amfani lahirata ko lahirar iyayena ko lahirar yan uwana idan ya san cewa in yi salati ɗari ya ba annabin rahama ladan ladan zai samu annabi ya ba a baiti ladan ladan zai same su kuma zai samu iyayensa kuma zai same shi sannan zai zamanto babban nasara ta ci gaban duniya da lahirarsa da na iyayensa to sai za ka ga cewa kowace rana yaro ya ɗau tarbi ya yi salati guda ɗari sau da ya san akwai amfaninsa idan ya san cewa in ya je can yi wasan bal zai motsa jikinsa zai samu lafiyar jikinsa zai je yi wasan bal ɗinsa ya motsa jikinsa ya samu lafiyar jikinsa duniya da lahira duk da bukata ya samu amfani a ciki amma ya san cewa idan ya je wancan kangon ya je bola yi tsince-tsincen bola to zai samu cututtuka na ƙwari na cuta da take tashi akan bola sannan zai iya samun ma yankewa a jikinsa sannan kuma babu wani amfanin lahira a kai ba zai je ya kan bola ba ya tsaya yana wasanni kan bola sanar da yaro menene gafala me rashin gafala yana da muhimmanci ilmantar da shi idan ya san cewa zai yi karatu shafi ishirin a rana ko shafi arba'in a rana zai kai ci gaban sai zan babban mutum idan ya girma zai domin ya san cewa akwai babban hadafi a ciki a gaya masa cewa bai dace ba rana ta fito har ta faɗi yaro bai karanta shafi goma ishirin talatin arba'in zuwa sittin ba a kowane ilimi da yake koya a firamare ko a sakandare ko a makarantar islamiyya wannan yana da muhimmanci sosai wajen ci gabantar da tarbiyyar yaro yayin da yake girma sannan akwai wani janibi muhimmi tunanin sai zamanto ya ɗoru akan nisantar son zuciya ya samu tarbiyya sosai ya kafu akan cewa duk abin da yake so sai ya yi tunani mai kyau ne ko mara kyau ba kawai zai yi abin don yana so ba a'a zai yi abin saboda mai saboda akwai hankali a ciki akwai tunani mai kyau a ciki akwai karuwarsa ta duniya da lahira akwai karuwar mutane ko kuma karuwar iyaye ko dangi ko yan uwansa a ciki wannan muhimmi ne sosai a cikin bangaren tarbiyyar yaro domin ya taso da wannan tunani wanda zai zamanto babban hanyar kamalarsa ruwaya ta zo a cikin ilal sharaye daga shehu saduk cewa allah ya halicci mala'iku da hankali ba shahawa ya halicci dabbobi da shahawa ba hankali sai kuma ya ɗoro 'yan nan abubuwa biyu ga ɗan adam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ga shi yau mamalan ya fara buɗe sabon kundi idan kuma lokacin ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadar south africa islamic propagation da ke kanan dabo ta nigeria da wannan ɗimbin lokaci da ya bayar duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa allah ya saka ni kuma awal kuma da shirin na gabatar ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma ga shirin muna karshe afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkamu da hutawa da kuma fatan kuna lahiyarta da yan uwa da abokan zama sannan adala yau barkamu saka tsaro da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru suka kware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman akan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne na kasafin kuɗi da shugaban muhammadu buhari ya gabatar da na shekaran 2023 a gaban haɗin gwiwan 'yan majalisar taliyar kasar shugaban ya ce kasafin na shekarar 2023 zai mayar da hankali ne wajen kammala ayyukan da gwamnatinsa ta soma kuma kudurin kasafin kudi na 2023 wanda ya kai tiriliyan 19.39 kudin dai kari ne akan naira tiriliyan 13.93 na kasafin kudin shekarar da ta wuce a cikin wannan shiri da ni awal kunya nan ja akalarsa gwamnatin shugaban kasar ta bayyana shirinta na ciyo karin bashi don samun karin kudi har naira tiriliyan shida da biliyan 258 da za ta cike gibin da za a samu a cikin kasafin kuɗin da shugaban ya gabatar na shekara 2023 duk tattauna wannan batun kasafin kuɗin shekarar 2023 mun gayyato malam yushau ali wani tattalin arziki a abuja najeriya domin amsa mana waɗannan muhimman tambayoyin. to kasan mutanen karkara ya za mu gane tiriliyan ɗaya nawa ne. to mutum zai gane triliyan ɗaya wato farko zai fara ne daga kirga ta miliyan wato idan kana magana naira miliyan ɗaya za ka yi dubu ɗari ne dubu ɗari har so goma duk ran da ka ije dubu ɗari so goma ka samu miliyan ɗaya shi kuma in kana neman biliyan ɗaya za ka ije wato naira miliyan miliyan miliyan har so dubu ce da ka samu wannan miliyan miliyan so dubu to ka samu biliyan ɗaya shi kuma wannan triliyan duk da ka aje biliyan ɗaya biliyan biyu biliyan ɗari biliyan ɗari shida biliyan ɗari tara biliyan to dubu ɗaya to ka samu triliyan ɗaya kenan to wannan triliyan ɗin shi kuma sai ka kasashe shi so ɗaya ɗaya goma sha tara har da biliyan ɗari shida da wasu abu a kai to wannan shine kasafin kuɗin da aka yi kiyasi gwamnati za ta iya samu a cikin tattalin arzikin ƙasa kuma ta kashe to amma abin da ke cikinsa shine gwamnati za ta iya samar da kawai kusan tiriliyan tara ne daga kudaden haraji da kudaden da take da hukumin gwamnati ke samarwa kamar kamfanonin da ke kasuwanci a madadin gwamnati kamar irin su custom da kuma hukuma da ke karban haraji da kuma ma'aikatar tashar jiragen ruwa da take samar da gwamnati sauran kudade da aka yi magana kusan tiriliyan goma za su fito ne ko kuma sama da triliyan goma ana tunanin gwamnati akwai wasu kayayyakinta da za ta siyar waɗanda za su samu waɗannan kuɗaɗe sannan kuma da sababbin basussuka wanda za ta karɓa ta haɗa sai ta waɗannan aiki waɗanda aka tsara daga ɗaya ga watan janairu na 2023 zuwa 31 ga watan disamba na 2023 ake sa ran a nemo waɗannan kuɗaɗe ko dai ta haraji ko ta bashi ko ta siyar da kayayyakin gwamnati wanda za ta yi gwanjan su ta karbi kudaden. ana cewa majalisun tarayya na najeriya ba sa ido a wajen aiwatar da wannan kasafin kuɗi da ake yi wannan lamarin bai yi wa kasafin kuɗin baya ba zani ba a ai lokaci da dama su 'yan majalisu aikinsu ne cikin aikin majalisa su sa ido kamar yadda aka kawo masa kasafin kuɗin sai sun yarda da shi to yanzu mun sa ido mu ma mu ga shin ita majalisar za ta yi adalci ta amince da abubuwan da aka mika mata waɗanda su ne ake ce musu macroeconomic aggregate misali a nawa za a sai da gangan man fetur a cikin tattalin arzikin ƙasa shine za su sa ido tun daga farashin da aka yadda a sa ma farashin da za a siyar da ɗan manyan man fetur na Najeriya na ɗaya kenan za mu go mu sa ido mu ga hawan farashin da aka sa da kuma kuɗin da aka aminta a yi canjin dala da naira da ita sannan kuma za mu za mu duba alƙalman ci gaban tattalin arziki wanda ake tunanin a samu an yi duka waɗannan to amma su babban abin da mu muke kallo na 'yan majalisu shine kasancewarsu akwai ana shigar da jam'iyyaci a cikin waɗannan ayyuka musamman abin da ya shafi wasu ministoci da kuma abubuwan da suke yi da kuma yadda suke matattalin arzikin ƙasa kuma lokaci-lokaci duk abin da za ka yi game da 'yan majalisu to ai a tsarin mulki na demokradiyya irin na amurka wanda ake cin shi presidential system of government akwai abin da masana siyasar duniya wanda suka rubuta wannan tsari kamar wanda ake cewa professor A.V. dicey a eh, professor av dicey shine yi rubutu akan abin da ake cewa wato rule of law rule of law din nan yana magana ne akan wato constitutional doctrine wato wani tsari na gudanar da gwamnati wanda ya tabbata cewa kowa ga right ɗinsa wato akwai right na 'yan majalisa akwai na 'yan ƙasa akwai na shugaban ƙasa akwai na mutanen ƙasa wannan daban akwai kuma wato abubuwan da dole sai an bi doka a yi su to kaga wannan bangare kenan to a ɗaya bangaren babban abin da ya shafi aikin shugaban kasa a kasafin kuɗi da aikin 'yan majalisa a kasafin kuɗi shi kuma wannan wani professor ne wanda ake cema a montesquieu shi montesquieu din nan mutumin faransa ne shi ne ya ce dole ne bangaren zartarwa ya aikinsa daban bangaren majalisa ta aikinta daban sai kuma bangaren wato shari'a ita ma ta aikinta daban abin da ake ce ma suppression of power to suppression of power din nan duk da an nuna ayyukan kowa sannan kuma ayyukan ba a raba su ba saboda haka shugaban kasa ya kasafin kuɗi ya mika ma 'yan majalisa 'yan majalisa su duba kasafin kuɗin su ga cewa an duba duka ya tsarin najeriya take da jihohi 36 da kuma abuja da tsarin kuma wato constituency constituency inda ake da bangarorin ah, zaɓe na siyasar ƙasa an kai ayyuka wurin sannan kuma ana yin ayyukan sannan farashin da za a yi kan ana yi to a nan ne akan samu matsaloli saboda wasu suna amfani da ra'ayinsu domin su biya bukatun kansu a lokuta da dama wannan kuma ba zai taimaki demokaradiyan ba ba zai taimaki kasan ba amma yadda za a duba shi shine sai mutanen kasa su ma suna duba 'yan majalisun 'yan majalisun suna duba shugaban kasa da aiki su ko mutane da 'yan kungiyoyin cewa civil society su zama suna duba 'yan majalisun to ta haka ne aikin zai dan samu ta goma shi. fa wani batu babba da ya rage mana shine maganan cire tallafin kudin mai da aka yi akwai rayuka guda biyu akan wannan batun cire tallafin mai jama'a da yawa suna ganin kamar wannan maganan tallafin mai kawai babar rodo ne ba wani abu ake kudin kawai ake cinyewa to yadda ya tabbata kuma yanzu an cire wannan tallafi talaka ya zai yi a talaka yanzu a babban abin da ke gaban talaka shine duk wanda zai zo ya masa mulki tun da za a shiga shekaran zaɓe ne to zai tsaya tsayin daka ne ya tabbatar cewa wanda zai zaɓa ba zai zaɓi wanda zai zo ya ce an lalata ƙasa ba duk wanda zai zaɓa ya san da cewa ƙasar tana neman gyare-gyare masu yawa sannan ya faɗi gyare-gyaren da zai yi a cikin gyare-gyaren da ke gaban ƙasan shine babu yadda za a yi ƙasar da take da man fetur take haƙo man fetur sai ta kai shi wata nahiyar duniya an sarrafa shi sannan a dawo da shi wannan shine matsalar da ya shafi shi wannan tallafin da ake ta magana a kai wanda kuma alkawarin da shi shugaba buhari kenan ya yi kuma aka ba shi dama shekara bakwai amma har yanzu babu matatar da ke aiki saboda mene saboda mutanen ƙasan su suka yi wadari kansu suka yi ta cikin ƙoƙarin an karar da gwamnati abin da suke da bukata saboda aka talaka har yanzu sai ya fito ai talaka ne ya taba fitowa ya zanga-zanga da aka ce za a cire tallafin kuma za a kai mai kan wani farashi yanzu malam yusu a matsayin ka na masanin tattalin arziki me zaka ce wani gwamnatin da ta kusa tattara kayanta ta ci gaba eto eh to ai ba wani abun da za a gaya ma gwamnatin da ta gama kokarinta sai dai mu ce su kam sun yi nasu rawar ganin masu raro an ne kuma kawo karshen kashi na uku na afirka a yau a sai allah ya kai mu na gaba a yamakon malam yusuf ali masan tattalin arziki a birnin abuja najeriya ni alkuyi na shirin na gabatar nake cewa sai jikon To kuma wani neman muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo kuma sai can da rana idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman shi Abdullahi Salo Usman tsina da karanta mana labaran duniya. Anan ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa a kasance cikin koshin lafiya.